Karfe biyar agogon Najeriya, Nijar kamar da Chadi hudu kenan agogon tiyo da Ghana, sashen Hausa na Radio France International ake saurare kan mita goma sha shida. Azima Bashir Aminu. Mai sauraro barka da haka ga kanin labaran. Super Eagles ta Najeriya ta koma gida bayan janyewa daga wasansu da Libya. ICC za ta sabunta haɗin kai da Coast don binciken tarzomar 2010. Sabbin hare-haren Hezbollah sun halaka tarin sojin Isra'ila. Muna tafa da rahoto na musamman kan yawaitar haɗiran kwale-kwale a Najeriya, sai kuma hira da masani kan buƙatar Isra'ila na jinye dakarun Majalisar Ɗinkin Duniya daga Lebanon. To yanzu kuma ga cikakkun labarin. Hukumar kwallon kafa ta Najeriya NFF ta sanar da janyewa daga karawar da za ta yi da Libya a wasan neman gurbin gasar Afcon inda ta ce 'yan wasan tawagar Super Eagles na kan hanyar su ta komawa gida bayan da ta zargi kasar da yin watsi da su a tashar jiragen sama na sama da sa'o'i goma sha biyar. A cikin wata sanarwa da daraktan yada labaran hukumar Ademola Olajiri ya fitar ya ce a hukumance sun shigar da korafinsu ga hukumar kwallon kafar Afirka CAF kan wannan lamari. Dangane da wannan dambarwa mun tuntuɓi Honorable Sani Ahmad Turo, tsohon babban sakataren hukumar kwallon kafa ta Najeriya ga kuma abin da yake cewa. Na farko dai san menene su hukumar wasan kwallon kafa a lokacin da suka ɗauki cashen jirgi suka tafi sun sanar da kasan da kuma 'yan dinmu sun sani na biyu da suka tafi can sun riga sun sanar da mutanen fifa wanda su ne suke da hakkin wannan abu to sun sanar da su na tabbatar caf da wuri da na tabbatar sun riga sun kira libyan football federation sun yi bincike kuma sun ba su umarni lalle a bar 'yan najeriya su sauka a tabbatar an ba su da duk ya kamata tunda akwai ka'idoji in ka ce a kasan haikwatan kasan nan daga nan zuwa wannan kasan ai haƙƙin su ya wuce kilomita 200 haƙƙi ne dole sai an ɗauki nauyi su mutanen libyan football federation amma dai na tabbatar cewa hukumar wasan kwafa ta Najeriya na san sun riga sun san doka kuma na tabbatar sun aikata duk abin da ya kamata su aikata don ba zai yi kawai a ce Najeriya mun ce mun janye in ka je wato kafin fi kenan baka kuma da wani kuka da zaka kai har a saurare ka kalaman honorable sani ciro rundunar sojin saman najeriya ta sanar da sayo wasu karin jiragen yaƙi samfurin m346 kirar italiya guda 34 baya ga wasu jirage masu saukar angulu kirar aw109 a ƙoƙarin da take nan murƙushe barazanar da 'yan ta'adda ke yi wa tsaron ƙasar musamman a yankunan arewa maso yammaci da arewa maso gabashin ƙasar kakakin rundunar sojin saman ta najeriya olushula akeboyiwa da ke sanar da hakan cikin wata sanar sanarwa da rundunar ta raba ga manema labarai ya ce yanzu haka sun ƙara tsaurara ɗamararsu ta kawo ƙarshen matsalolin tsaron da suka dabaibaye ƙasar. Dr. Yahuza Getso masanin tsaro ne a tarayyar Najeriya ya kuma yi mana tsokaci. tasirin da waɗannan jirage za su haifar sauran gurare da ake da wato masu kai har hari da ta da ƙayar baya irin na boko har da iso da ansaru da masu kai hari don wato satar mutane da kashe mutane babu dalili da kuma na yankin niger delta to watakila hakan na iya zama yar manuniya ta bada damar e, e, e, wato rage kaifin wukarsu domin tsoron mai waɗannan jiragen ka iya zuwa da shi ya nuna ƙarin tabbaci na irin kalaman da shi mai ba shugaban ƙasa shawara malam nuhu baɗi yake yi da kuma su sauran shugabannin tsaro wanda suke karkashin sabuwar gwamnatin shugaba bola ahmed tinubu na cewar za su yi duk mai yiwuwa don ganin cewar an kakkaɓe 'yan ta'adda duk da yake dama ita matsalar ta'addanci matsala ce da ake iya fara da aka fara ta tsawon lokaci ba wai yanzu aka fara ta ba amma magance ta baya iya zuwa a rana guda watakila dole sai a ɗauki lokaci ba lalle ne a shekarun shugaba bola ahmed tinubu na shekara hudu ya iya kawo ƙarshen wato ta'addanci da kuma ta'adda a wannan yanki ba saboda ka samar da waɗannan kayayyaki zai ba da tasiri mai yawa kalaman masanin tsaro dr yahuza getso kungiyar agaji ta medicine sans frontier ta sanar da samun karuwar kashi 51 na yawan yaran da ke fama da cutar yunwa sakamakon karancin abinci mai gina jiki a sassan arewacin najeriya bai da kungiyar ta ce akwai yara 52,725 da ke fama da wannan cuta da ta gano cikin watanni takwas na farkon shekarar nan A cikin makon da ya gabata ne shugaban gwamnatin mulkin sojin jamhuriyar Nijar, Janar Abdurrahman Chani, ya rattaba hannu kan kudurin dokar da ke kwacewa mutane tara dukkanin su makusantan hambararren shugaban kasar Muhammad Bazum yancin su na zama 'yan ƙasa. daya daga cikin su shine Risa Eji Bola, tsohon madugun 'yan tawayen da yanzu haka yake gudun hijira a Faransa, kuma ya bayyana cewa shi cikakken ɗan Nijar ne kuma ba wanda zai kwace masa wannan 'yanci. Gadi saƙon da ya wallafa wallafa a shafinsa na sada zumunta. Mu 'yan Nijar ne, kuma za mu ci gaba da kasancewa 'yan Nijar ba wanda ya isa ya ƙwace mana wannan matsayi. A mayar da muka yi domin tabbatar da dimokuraɗiyya a Nijar, ban taɓa juyawa ƙasata baya ko kuma in ce ba na buƙatan ci gaba da kasancewa ɗan ƙasar ba. Tabbas, na ɗauka makami a shekarar 1991 har tsawon shekaru shida. Na yi yaƙi da gwamnatin da ke kan karaga a lokacin, amma ban taɓa nisanta kaina da Nijar ba. Ni ɗan Nijar ne, kuma zan ci gaba da kasancewa ɗan Nijar ta kowane hali. fassarar sakon rusa ejibola gwamnatin kasar chad ta nemi hukumomi na duniya da su taimaka wajen magance mummunar ambaliyar ruwa da mamakon ruwan sama ya haifar mata daidai lokacin da kasar ke kokarin tunkarar kogin chari da ya tumbatsa da ruwa wanda ya ratsa babban birnin kasar injimaina shamsiya haruna na dauke da karin bayani tun daga watan yuli ambaliyar ruwa ta kashe mutane 576 tare da shafar fiye da miliyan 1.9 a cewar alkalaman baya-bayan nan da ofishin kula da ayyukan jin kai na majalisar ɗinkin duniya ocha ya fitar a wani taron gaggawa da ya samu halartar manyan shugabannin soji an jiyo firaminista Alamai halina na tabbatar da cewa tumbatsan ruwan na cari ya kai mita 8.18 rahotanni dai na cewa lardin lak ne ya fi fama da ambaliyar ruwan amma babu wani yanki da aka tsira a cewar ocha sama da gidaje 217 ne suka lalace inda kadada 433 na gonaki ruwa ya lakume sannan ya yi ajalin dabbobi 72 a farkon watan satumba ne majalisar ɗinkin duniya ta yi gargaɗi game da aukuwar mummunar ambaliyar ruwa a ƙasashen da ke yammaci da kuma tsakiyar afirka ciki kuwa har da chadi inda ta buƙaci ɗaukar matakan gaggawa da kuma samar da isassun kuɗaɗen da za a tallafa wa al'ummomin da abin ya shafa ocha ta ce ana buƙatar kimanin dala miliyan 129 domin tunkarar ƙalubalen ƙasar chad kaɗai To wata gagarumar tawagar kungiyar tarayyar Afirka EU karkashin jagorancin shugaban zartaswar kungiyar Muhammad Ul Sheikh Al da mai zartar wato tsawatarwa Musa Faki Muhammad ta ziyarci Libya tsakanin ranakun goma zuwa sha ga watan nan na Oktoba domin lalubo hanyoyin sasanta bangarorin da ke rikici da juna. Ministan harkokin wajen Togo kana manzo na musamman da kungiyar ta nada domin sasanta rikicin na Libya Jean Claude Gakoso na ganin zuwa yanzu abubuwa na tafiya kamar yadda aka tsara gare kaɗan kaɗan daga jawabinsa. La mission Babban burin wannan ziyarar da muka kammala a Libya shine musafirar da bangarorin da ke rikici da juna domin amincewa da yarjejeniyar zaman lahiya da ya kamata ta soma aiki yayin wani gagarumin biki da zai gudana a birnin Addis Abeba da ke zaman haidukatar kungiyar tarayyar Afirka. Yarjejeniyar na zaman wani abin koyi da kowane bangare zai yi aiki da shi. Mun kammala gabar farko ta ziyarar mataki na gaba shine mu isa garin Bangazi nan da kwanaki masu zuwa. Za mu yi aiki da jadawali daidai mataki da ya dace da damammakin Halifa Haftar da shugaban majalisar wakilai Angilla Sale. Buri guda ɗaya ne share fage ga zaɓukan da ke tahe. Sanin kowa ne zancen zaɓe ya shiga wani hali tun 2021. Saboda haka akwai bukatar sake dawo da zancen kuma kamar yadda eh, kuka sani zaɓen kan iya zama silar rigingimu don haka ya dace a dama da kowane bangare. Dole sai an kai zuciya nesa tare da nuna halin dattako saboda karama abu zai iya sake kunno da fitinar zuwa yanzu za mu iya cewa komai na tafiya kamar yadda aka tsara. fasarar kalaman jin cloud ga kausu kungiyar agaji da na wato kungiyoyin agaji da na yan fafutuka da ke fatan kawo karshen yakin sudan sun sanar da kisan fararen hula fiye da talatin a ranaku biyu na karshen makon jiya kadai ba da sojin kasar suka tsananta kai farmaki kan dakarun kai daukin gaggawa na rsf a yakin kusan watanni goma sha takwas da kasar ke fama da shi mataimakin mai gabatar da kara na kotun hukunta manyan laifuka ta duniya icc mandiya niyang ya bayyana aniyar sabon bambanta haɗin kai tsakanin kotun da mahukuntan Ivory Coast a game da binciken da ake kan zarzuma da ta tashi bayan zaben shekarar 2010. Michael kudusan na ɗauke da ƙarin bayani. Niang wanda ya tabbatar da cewa kotun na bincike kan laifukan da mayakan ƙungiyar 'yan tawaye ƙarƙashin jagorancin William Soro suka aikata ya zagino ƙalubalen da masu binciken ke fuskanta waɗanda suka haɗa da dogaro fiye da kima akan gwamnati. kotun ta icc ta taba gudanar da bincike akan tsohon shugaban kasar ivory coast laurent gbagbo da mai ɗakin sa simoni da kuma charles blake gude akan laifukan da suka shafi na yaƙi waɗanda daga baya aka sallame su aka kuma yi musu afuwa niyank wanda ya ce a cikin kwanakin nan zai ziyarci nahiyar afirka inda zai nemi haɗin kan majalisar ɗinkin duniya da wasu ƙasashe bai bayyana sunayen waɗanda za a bincike su a nan gaba ba akwai yiwuwar kotun hukunta manyan laifukan ta bawa ivory coast dama idan har ta bayyana bukatar a gudanar da shari'un a cikin ƙasarta. ta. Shugaba Felix Tshisekedi na Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ya sanar da tsawaita aikin rundunar kawancen da ke tsakanin dakarun Kinshasa da na Uganda a ci gaba da fatattakar mayakan ADF da ke kaddamar da hare-hare a sassan kasar da kuma iyakar da ta bangaren Kampala. Kungiyar Hezbollah ta ɗauki alhakin wani harin kuraman jirage kan wani sansanin soji da ke arewacin Isra'ila, inda ƙasar ta Yahudu ta tabbatar da mutuwar sojin ta hudu tare da jikata wasu sittin. Ahmad Abba na ɗauke da rahoto kan halin da ake ciki. Ƙungiyar ta Hezbollah ta ce ta yi amfani da jirage marasa matuka wajen kai hari sansanin horar da sojoji da ke Binyamina a kudancin Haifa na kasar Isra'ila a matsayin martani ga harin da Isra'ila ke kaiwa cikin Lebanon. Ƙungiyar da ke samun goyon bayan Iran ta yi barazanar cewa wannan harin somin taɓi ne, muddin Isra'ila ta ci gaba da kai hare-hare Lebanon. Kafofin yada labaran Isra'ila sun bayyana cewa mayakan Hezbollah sun yi amfani ne da jirgi marasa matuƙi ƙirar 'yan dagaji, abin da ya sa bai fargar da jiniyar gargaɗi ba kuma ya aikata barna sosai. Amma a cewar Mohsen Razai, wani tsohon kwamandan dakarun kare juyin halin ƙasar Iran, hakan ya fito ne da ƙarfin sojin mayakan na Hezbollah a fili. A bangare ɗaya ƙungiyar ta ce ta fatattaki sojojin Isra'ila da ke ƙoƙarin kutsawa Lebanon a kusa da ƙauyen Mais Aljabal da ke kan iyaka. Bayan aran gamar da suka yi a wannan ladi da ta tilastawa sojojin Isra'ila janyewa. Tuni Amurka ta ce za ta aike da ƙarin sojoji zuwa Isra'ila tare da na'urar tare makami mai linzami na zamani. ma'aikatar tsaron amurka ta pentagon ta sanar da shirin aikewa da dakaru tare da kayan yaki na musamman zuwa isra'ila ciki har da na'urorin kakkaɓo makamai masu linzami da nufin baiwa ƙasar kariya biyu bayan harin da iran ta kai mata da makamai masu linzami a farkon watan nan a cewar shugaba joe biden matakin yunkurin na baiwa isra'ila cikakkiyar kariya daga makiyanta irin iran wadda ta harba mata makamai masu linzami har 180 a wani yanayi da ƙungiyoyi irin hezbollah ke ci gaba da kai makamantan hare-haren kan isra'ila Isra'ilar wadda yanzu haka ke jagorantar yaƙi da ɓangarori har guda uku a gabas ta tsakiya lamarin da ya hargitsa tsaro da zaman lafiyar yankin. Prime Minister Pedro Sanchez na Spain ya bayyana cewa ko kusa ƙasar ba za ta janye dakarunta da ke cikin rundunar wanzar da zaman lafiyar ta Majalisar Ɗinkin Duniya a Lebanon ba kamar yadda Isra'ila ta bukata. Har-haren Isra'ila a Lebanon da ya shafi dakarun wanzar da zaman lafiya na barazana ga aikinsu inda ƙasar ta Yahudu ta buƙaci janye su cikin gaggawa duk da kasance sa a wannan yanki tun 1978 dauke da soja akalla 9,500 daga kasashe 50 batun da sanchez ke cewa san babu ko soja guda da zai bar yankin inda yake a lebanon ma'aikatar tabbatar da da'ar afghanistan ta sanar da shirinta na fara aiki da dokar haramta wa kafofin yada labarai a kasar wallafa hotunan duk wasu halittu masu rai kama daga mutane tsuntsaye da sauran dabbobi sai dai sanarwar ta ce sannan a hankali za a fara aiwatar da dokar a maimakon fara aiki da ita nan take nura ado na dauke da karin bayani kakakin ma'aikatar tabbatar da kyawawan ɗabi'un ta afghanistan saiful islam khaibar ya shaidawa kamfanin dillancin labarai na afp cewa za a aiwatar da dokar ce ta hanyar bayar da shawara nasiha har ma da lallami saɓanin yin amfani da ƙarfi khaibar ya ƙara da cewa tuna aka fara ƙoƙarin aiwatar da sabon tsarin a garin kandahar da kuma arewacin takar yunkurin da ke tafi a sauran larduna Bai ga hana kafofin yada labarai wallafa hotunan halittu masu rai, kunshin sabuwar dokar gwamnatin ta Taliban za ta haramta isgilanci ko yin wasa ga addinin Islama, sai kuma hana jama'ar gari amfani da wayoyinsu na hannu da sauran na'urori wajen ɗaukar hotunan halittu masu rai da kuma kallon su. Wannan dai ba shine karo na farko da gwamnatin Taliban ke daukar irin wannan mataki a Afghanistan ba, domin ta taba yin hakan yayin wanzuwar gwamnatinta tsakanin shekarar 1996 zuwa 2001 inda ta hana kafafen yada labarai musamman gidajen talabijin nuna hotunan halittu masu rai. Labaran na zuwa muku daga nan sashen hafsana na Arafai.